san bana hadara ta yi girgiza eh, eh, eh, hadara ta yi girgiza bana mm, ta girgizo abubuwa da yawa ta girgizo abubuwa da yawa ta girgizo abubuwa da yawa e wai ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai kama hannun ibrahim inyas ya ɗaka shi a filin alkiyama ya yi alfahari da shi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 wasalatu wasalamu ala ashirafin mursalin saidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa allah ya kama wani irin zamani wanda masu da'awan awan malanta sukan so su yi magana a kowane fanni alhali ba su san kan wannan fannin ba sai su zo su yi jahilci kuma sun raina manzan Allah da ya ba shi irin wannan girmamawa da Allah yakan iya turo a cikin al'ummunsa masu daraja da kima su ba su san da wannan ba ah, kuma sai su kuma sukan so su yi son zuciya in abu ya faru a cikinsu sai su boye amma in suka gana wasu su fito suna bayyanawa kun ji yana cewa halara ta yi girgiza ka lalle bana halara ta yi girgiza ya eh, hakika a buruntu halara ta yi girgiza kuma za mu kunno maka abubuwan da saudiya suka yi a bana amma kafin mu zo wannan ɗin. sannan kuma ya kawo labarin cewa shai ibrahim inyas wai a ranar kiyama manzon allah zai kama hannunsa ya yi alfahari da shi cewa wani annabi ne yake da irin wannan abin wannan wani bayani ne takaitacce wanda shi ibrahim yakan fata allah ya yi masa haka a ranar kiyama kuma farko inda ma ya fara bayani kaji yadda ya nuna girman manzan allah ɗin kafin ya fito yake so ya ga abin da allah ya yake so ya yi masa a nan ajiwa ne na shida شيئا تيوا أتعرف من أهواه هاكا محمدا نبي لكل الأنبياء ووصابك أتعرفه زاك الشبيء وإنه لو الحمد في كفيه والكل رامك أتعرف طه من يلوز بهكوه أبو البشر الآلي وبرهم لاهق ونوه وموسى ثم عيسى وكلهم يرى أن هذا بشفاءة لائق فيشفع محمود المقام مشفعا وموطا سؤالا وهو بالحق واثق كيو يجي أراني إلا تي أرمكنا وهو أرجتي باتن منه تبدو خواركو إذا تبت الخادي إلي فإنه يغدي زلامي نوره والحقائق ويلحقني بالسابقين تقرما يباسطني في جمعه ويعانقوا ويسمع مني ذكره ومديحه يفاخر بي في الأنبياء ويرافق أقول له صحابي وأعلى مودتي فقال الغلو ساب الهديمة سابق عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب ساجلوا وتسابقوا برنتو <laughs> ka ji daga gare mu ka mu da kayan mu sha Sha Allah ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ka ji shehu abin da ya ce a ta'rifu man ahwahu shin ka san wannan wanda muke son sannan kuwa hakan da gaske ka sani kai buruntu muhammadan shine fa muna maganan annabi muhammadu ne ka san annabi muhammadu buruntu shine shehu ya ce nabiyyun li kulli anbiya'i sorry da Allah ashe ban dauko abin murya ba ai mun afuwa ban sa abin tace magana ba na manta saboda haka shayi yana magana ce a halarar soyayya saboda haka idan aka yi magana cikin abin da ba ku sani ba sai ku zo ku yi tabargaza ku zo ku kunyata almajiranku da kansu su gane cewa ku abin nan ka fahimci zancen buruntu to ga yadda al'amarin yake dala Allah ku daina jahilci a zamanin nan ba zamanin jahilci ba ne ba zamanin da eh, in kuka yi magana za mu saurara muku ba ne a karyanku yanzu ta kare shine shau ya ce ataribu man a'awahu hakan muhammadan shin buruntu ka san wannan wanda muke son sannan kuwa ka san gaske shin ka san ma annabi muhammad da muke magana nan da gaske ka san shi kuwa in ba ka san shi ba nabiyin likullil anbiya'i ne annabin dukkanin annabawa wa huwa gaba ɗaya shi yake gabansu. Muhammadu Rasulullah a tarifu shin ka san shi kuwa zaka shafi'u muna magana ne fa wannan mai ceto Muhammadu Rasulullah wa inna ku shi wannan annabi Muhammadu da muke sonsa muke tuciya da shi liwal hamdi fi kaffaihi wannan fa tuta ta godiya a hannunsa yake asa an yabu asaka rabbuka makaman mahamudan a tarifu ɗaha shin ka san waye muke magana ko a tarifu ɗaha ka san annabi muhammadu mai suna ɗaha nan kuwa buruntu ka san shi in baka san shi ba man ya luzu bi hikuhi wanda za su zo su raba da gezarsa ma'ana wanda za su su yi kamun kafa da shi wanda za su su lebe a cikin inuwarsa ba irin ka bane ba irina ba abul basharil ali babanmu annabi adamu ma zai gudu ya zo ya buya a karkashin tutar manzan Allah al'ali maɗaukaki wa barhamu laiku annabi Ibrahim da kansa shi ma zai zo ya rabai da gezar annabi Muhammadu wa Nuhun wa Musa annabi Nuhu da Musa summa Isa da annabi Isa wa kulluhum kai dukkaninsu yara anna haza bi shafa'ati la'ikun shine ya cancanta shine wanda yake da garanti shi yake da confidence wanda zai zo ya yi ceto a ranar kiyama ka san wannan da muke magana kuwa ka san shi a kansa muke magana ka fahimci can. fa mahmudul makami shi annabi muhammadu zai tashi hmm, ya yi ceto mahamudul makami a matsayinsa na sa an yaba asa ka makaman mahamudan mushaffa'an ya yi ceto wa mutsan su'alan shine abinda wanda za a baiwa abin tambayansa zai je ya yi sujjada ma'ana gaban ubangiji a ranar kiyama ya yi godiya godiyan da duk duniya ba wanda ya taba yi wa Allah Allah ya ce masa irfara a saka saltoda daga kanka ya ma'aikin Allah yau ranar da za mu nuna ka ne a duniya kowa ya san ka daga tambayi duk abin da kake so mun baka kuma shine wabil haqqi wasu shine kwambuke da confidence a wajen Allah wanda zai tashi ya je babu fargaba ba tsoro direct ya tashi ya nufi Allah annabi adamu zai ce bai isa ba ba ranar nan ba nasa ba ne annabi nuhu musa ibrahim dukka za ce muka je wajen za ce ba su ne mai matsayin nan ba kamar zancen ko kuma manza Allah ya faɗa cewa dukkansu za su zo su su zauna a karkashin tutar manza manzo ya cewa anna sayyadu waladi adama yawmal Kiyamati, wa bi yadili wa ulhamdi ma min nabiin yau ma'izin adamu faman siwahu illa Tahata, liwa'i to wannan shi muke magana a kansa kyau ya ce to أراني مع الإلات أرمقنا وهو أرجتي min أرجتي فاتا منه ku. To ka ji da aka ce wai shai ibrahim manzala zai kama hannunsa ya alfa da shi to je kaji yadda abu shai ibrahim ya ce arani ma al'illati yadda kuke gani fa tare da illoli da nake da shi kana ji tun farko tukunan tawaru'un da ake ba Mun bar gemu ba ku san mutuncin gemu ba armuku na hawahu kyau ya ce to zan dubi santa inda manzon Allah yake a ranar kiyama zan dubi santansa ina ta eh, ka ji urajji tifatan ina kaunan eh, manzon Allah ya juyo Allah ya hada fuska na da fuskansa in ku haka ta faru hmm, tabdul hawariku to insha Allah ina kaunan abin da ya kece hankali zai faru a wannan gurin izal tabatal hadi ilayya fa innahu in dai fa manzon Allah ya juyo muka yi ido hudu da shi manzon Allah alhadi mai shiryarwa ya juye zuwa gare ni maka iko fudu da shi to fa innahu yugaddi zalami duk wannan duhun na laifukan nawa manzon Allah zai shafe su ya wanke su nuruhu wal haqa'iqu hasken manzon Allah da hakikokin manzon Allah to zai zo gaba daya ya wanke zunubai na in shiga cikin ceton Muhammadu Rasulullahi kamar yulhiquni bi sabiqina taqarruman yubasituni fi jam'ihi wa yu'aniqu zai sadar da ni cikin sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar to kuma ka hana in Allah ba zai iya yi hakan ba <laughs> mutane ba ku san girman manzan Allah ba ba ku san girman Allah ba amma yau duk za mu fayyace maka su a cikin hadisai kana fahimta zancen wa yulhiquni bi sabiqina zai sada ni da as-sabiquna al-awwaluna minal muhajiri na wal ansa. wa ma zalika ala bi aziz dattijo mai gemu inna zalika ala yasiru takarruman kaji abin da yake takarruman dan karamci irin na manzon Allah manzon Allah da ya baiwa kututtube dabino aljanna a nan duniya mun gani an gaya mana labari mun yadda kututtube dabino amma kake bakin cikin wani wani an ce Allah zai sada shida awwaluna sabiquna ko Allah ya ka manzo Allah ya kama hannunsa yayi alfahari da shi to za a yi alfahari da irin ku ne masu cewa iyayensa suna wuta masu cewa suna yana fasari a saye masu cewa mun a zawala mutum ne to zai alfahari da irin ku ne buruntu annabi ba zai yi ko mu ba mu alfahari da ku balle manzon Allah sayyidul wujudi ka fahimci zancen ويلحقني بإسابقين تكرما زي سادة نيدا ها wanda suka shude manya manya manzo Allah ya sa ni cikin sahabbansa amma zalika ala laibi aziz yubasituni fi jam'ihi wa yu'aniku ya sa ni cikin taronsa cikin al'ummansa manzan Allah ya rungume ni Muhammadu Rasulullahi saboda manzan Allah mai karamci ne duk wanda ya masa sai ya saka masa wallahi ta'ala duk wanda ya masa duk wanda ya so shi manzan Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba hadisin Anas dan Maliku baka karanta ba buruntu anas ya ce tun da muka shiga musulunci ba mu taba jin kalman da ya faranta mana rai ba kamar kalman da manzar almar umma aman ahabba duniya wal ahirati duniya da lahira manzo yana tare da masoyansa ka fahimci zancen manzo wa yurafiku to ka ji magana inda yake to a ranar mashe ibrahim ya ce Wa Yesu ma'umin ni zikin rahu, wa ma'aji haho. Yau fa ki rubi fil ambiya wa yura fi ku. Wa Yesu ma'umin ni zikin rahu. A ranar kiyama ma Shebura ya ce sai na rangada masa sai na yabe shi a filin kiyama in yabe shi, in jinjina masa kamar yadda nake a duniya, shine sana'a na. A cikin kabari ma Shebura ya ce sai na rangada masa. Za a iza dal ubadu fil kabri innani bi zikri rasulallahi waqta sawa'i wannan mutum ai dole annabi ya alfahari da shi a ranar kiyama malam buruntu kamar zan jago to a ranar kiyama ma yace in na tashi sahabi ya zo ya ce rasulullahi matasa yaushe za a yi tashin alkiyama a atalaha mai ka tana da masa ya ce wallahi rasulullahi ba yawan sallah ba yawan zakka ba to me kake da shi ya ce walakin ni uhibbullah war rasulu ni ina son Allah da manzansa manzala ya ce masa almar'u ma'aman ahabba da son manzan Allah ake tutiya amma wai kai na gani ko wannan gemu naka me zai amfana buruntu <laughs> malam tijani buruntu baka gaji mai sunan ka ba wallahi tallahi to kaji yufakhiru bi fil anbiya wa yurafiqu shay ibrahim ya ce manzala Allah zai alfahari na di zai yi alfahari da ni a ranar kiyama fil biya a cikin annabawa wannan kuma ai da yawa ya faru a cikin magabata hadisai sun tabbatar da haka bari mu dawo da farko hmm? wa yurafiku sai bari mu gama da baitutukan tukunan zai ce to zo mu tafi masoyina ya kama hannuna hmm? wannan fa duka ana imajinin ne saboda soyayya da yake kaunar ka da bawa cewa lalle ko kana tsammanin manzon Allah zai yi maka saboda me ya san irin karamci na manzon Allah ba ce wai dole ba ne <laughs> kaje ko in farko mashasa ya ce maka ƙurar eh? jiti fatan ina kauna kauna ya fahimci zancen ko to idan ko manzon Allah zan rangada masa a filin kiyama zan ambaci zan yi yabonsa zan ambace shi yufakiru bi zai yi alfahari na difil anbiya a cikin annabawa wa yurafiku zai ce zo mu tafi sai ce masa Akulu lahu sahabi ya rasulullahi akwai masoya na fa in ka kama hannu na ni kadai muka tafi yaya masoya na kuma hmm? sahabi hmm? lahu sahabi ina da abokanai ina da almajirai na wa ala mawaddati da masu sananin kaunana ya rasulullahi فقال الهلو صاب الحديم تسابقوا sai manzo ce kuma almajirai da masoya na shehu ibrahim ku zo dukkanin mu tafi wannan ai shine shafa'atul uzuma da ake magana to mu dawo kan hadisai yanzu buruntu <laughs> eh shehu buruntu <laughs> mutane sun bar gemu ba san kimar gemu ba to عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فأملوا بها حتى إذا انتصف النهار أجزوا فأوطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فأملوا إلى صلاة العصر ثم أجزوا فأوطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا قرآنا فأملنا إلى غروب الشمس فأوتينا قيراتين قيراتين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء كيراتين كيراتين وأعطينا قيراتا كيراتا ونحن كنا أكثر أملا فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا يا ربنا قال فهو فضلي أوتيه man asha'u rawahuma buhariyu wa malikun wa ahmad wa tirmiziyu burin tuka ji wannan hadisin daga ibnu umara Allah ya dada shi da baban nashi gaba daya sai na umaru anna rasul sallam kala sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, ku sani cewa wanzuwarku yawan shekarunku da irin aikinku eh, fi ma salafa kabla in aka kwatanta da waɗanda suka gabace ku min al'umami daga al'ummu kama baina salatil asri ila gurubi shamsi duk aikin da kuka yi fa a duniya da shekarunku da yawan ayyukanku duka kamar daga sallah asar la'asar ne zuwa magariba shine iya mu al'umma manzon Allah irin dadewanmu da kuma irin yawan aikin da muka yi fa utiya ahlul taurati taurata aka baiwa ma'abota a taura a taura fa amilu biha suka yi aiki da ita hata in ta safal naharu lokacin da rana ta kai rana ta gushe ma'ana lokacin azhar yayi suka ce sun gaji ya ubangiji mu mun gaji da wannan aikin da ka daura mana ka ba mu iya abin da za mu ba mu mu ya isa shikenan fa uqu qiratan qiratan sai sai aka ba su kira da daya kira da daya kiran in mun dauke shi a hadisin jana'iza cewa duk mutumin da ya je ya halarci sallan jana'iza yana da kera guda ɗaya idan ya raka gawan yana da kera guda ɗaya manzo da ce kullu cin kowane kera guda ɗaya din mislu jabalul uhud kwatankwacin dusan uhud ne sai aka ba su kera da ɗaya suma utiya ahlul injili injila sai aka baiwa ma'abotan injila injila fa'amilu su ma suka yi aiki daga azahar ila salatul asri zuwa ga sallar la'asar sun ma'ajazu su ma suka kasa suka gaji hmm? suka ce ubangiji mun gaji ya isa haka fa utu kiratan kirata sai su ma aka ba su kira da daya da ɗaya sun ma'uti na alƙur'ana manzo ce sai Allah ya ba mu alqur'ani mai girma fa amilna sai muka yi aiki ila gurubi shamsi zuwa ga faduwar rana kawai daga la'asar zuwa magariba muka yi shine dadewanmu da shine kuma yawan aikinmu fa'utina qirataini qirataini sai Allah ya ba mu kira guda biyu saboda mu al'umman annabi Muhammadu ne <laughs> buruntu kawai zace ko to sai irin tunaninka da basirarka sai ya kama mutanen yahudu da nasara sai suka kai kukansu hmm? fakala ahalul kitabai ne wayannan ma abota littafi guda biyu sai suka ce ma'ana yahudu da nasara ai rabbana ya kai ai ya ubangijinmu a taita haula kirataini ni ka baiwa wayannan kira guda biyu wa a taita na kiratan kiratan mu kuma ka ba mu kira guda ɗaya. wa nanu na aksara amalan mu ne muka yi aiki mai yawa mu muka dade a duniya wani yanayin shekara dubu wani sama da shekara dubu sannan ka ɗauka ka ba mu kira da ɗaya wayannan sun zo sun yi shekaru kaɗan sun yi aiki kaɗan kuma ka ba su kira guda biyu ya ubangiji me haka faƙalar Allah azza wa jalla buruntu mun zo wajenka <laughs> shi malami ka gane ko hal zalamtukum shin na zalunce ku ne tambayan da Allah ya yi musu kenan hal zalamtukum shin wai na zalunce ku ne ai na baku iya gwargwadon aikin ku ko ban baku ba suka ce hmm? hal zalamtukum min kun min shay'in cikin ladan ku akwai abu da na zalunce ku da kuka yi aikin ban baku daidai da aikin ku ba qalu la wallahi baka zalunce mu ba ya ubangiji ka ba mu daidai amma abinda muke magana su wayannan shekaru kaɗan suka yi sutuna au sabu'una ka ba su kira guda biyu mu mun yi shekara dubu sama da dubu hmm? shekara ɗarurruka kuma ga aiki mai yawa amma kira ɗan ɗaya shi ne muka yi kuka ya ce to amma dai na zalunce ku ban ba ku hakkin ku ba suka ce eh kwarai ku ba ya ubangiji ka ba mu aikin mu kala ka ji abin da Allah ya ce buruntu <laughs> fafuwa fadali. ya ce wannan fadala ce wannan fadala ta ce fadala ce wannan utihi man sha'u zan baiwa wanda na ga dama wannan falalata ce ba za ku yi min shishigi ba a cikin falalata zan baiwa wanda na ga dama falalata <laughs> burundu <laughs> yanzu kai ma kana so ka zama ka zama hude ka zama banasare kana tuhumar ubangiji cikin rahama da ni'imansa da falalan da yake wa bayinsa wanda ya so wanda ya ga dama buruntu ina aikin hankali <laughs> Eh, ka gane ko to saboda haka hmm, kuma ka gane eh, yanayin al'umman manzan Allah kana cewa ina abokinsa a babakar? ina umaru ina usmanu ina saboda ka rudar da mahaukata ka rudar da jahilai wanda ba san addini ba in aka kamar kana gani cewa a ah, an zo an fifita shi ibrahim ne akan sahabbai to in ka ɗauko wannan ka'idan to tun farko ma to ga yadda Allah ya yi ka ji ko yahudawa ga yadda suka yi to yanzu kana sama Yahuda wannan fa duk cikin al'ummomi ba masu yawan annabawansu amma gashi Allah ya bamu mu al'umman manzan Allah kira guda biyu su ya bamu su kira guda ɗaya yanzu kana tuhumar Allah da rashin adalci kenan shi kuma Allah ya ce zalika fadli wannan falalata ce utihi man asha'u man asha'u zan baiwa wanda na ga dama falalata ce wannan to ka ji kuma Allah ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yab'asu li hadhihi ummati ra'asi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha Allah zai tada a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu a kowane shekara ɗari sai ya turo wanda zai jaddada addini na sai Allah ya turo wanda zai jaddada addininsa a kowane shekara ɗari rawahu abu dawuda wal hakim wal bai hakiyu to ko ka sani na sha ibrahim na yana ga cikin mujaddadin zamaninsa <laughs> mutane sun tara ciyawa ba su san me magana addini ba eh to mu je an anas radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala masalu ummati kaji kwatankwacin na. al'umman manzan Allah ga yadda suke wato shi ne kwatankwacin masalu ummati kwatankwacin al'umma na masalu maɓarin kwatankwacin kamar a kwatankwacin kamar ruwan sama ne in ji manzan Allah masalu ummati masalu matsarin kwatankwacin al'umma na kwatankwacin ruwan sama ne la yudura awwalahu khairun am akhirahu shin ruwan sama kam na farkon ne mafi alkhairi Mana ruwan sama da aka yi na farko shi ne mafi alkhairi ko kuma na karshe da ake yi so ne mafi alkhairi ka dubi kafasitin yadda mazala ya kwatanta al'ummansa buruntu za ka yi wa manzan Allah shishigi masalu ummati kwatankwacin al'ummana na hmm? masalul matsari kamar ruwan sama ne la yudra ba a sani ba awwalahu khairun am akhirahu farkon ne na alheri ko na karshen na farko in ba a yi ba ba za a yi shukan ba ma na ƙarshe kuma idan ba a yi ba za a yi fari kaga kowanne yana da kapasitinsa amma saboda dabbanci da rashin hankali idan kun tashi sai ku yi izgilanci a cikin al'umman manzon Allah kuma kowane annabawa fa suna da irin wayannan mutane masu daraja yanzu Al-ƙur'ani ne ya ba mu labarin annabi Suleiman annabin Allah ne kuma yana da cikin manzanni Allah yana zaune shi da kansa ya ce ayyukumu ya tini arsha waye ne a cikinku zai zo min da gadon balkisu kala ifritun min aljinni sai wani ifiritu daga cikin aljanu ya ce ana ati ka bihi kabla an takuma min makamika ni zan zo maka da gadon balkisu kafin ka tashi daga majalisinsa shi annabin Allah ne kana samani shi ba zai iya ya dauko ba ne wanda zai yi tafiyan da safe zuwa yamma sai ka yi wata kafin ka isa guru daga magariba zuwa faduwan kafin asuba zai yi tafiya eh? kafin sai ka wata kafin ka yi wannan ka isa inda ya tafi wanda yana sarrafa aljanu da komai a yana so ya nuna musu ne ya nuna duniya na cewa ba shi ba ma a cikin al'ummansa ma akwai waliyai asib ibn barhaya ya ce ana atika bihi kabula an yartar da tarko ni annabi suleiman ni zan zo maka da gadon bilkisu kafin kiftawar ido wannan wani waliyi ne na zamanin annabi suleiman to yaya waliyin kuma zamanin annabi muhammadu kuma gashi nan har yanzu allah ya turo annabi musa annabin allah ne manzan Allah ne yana cikin ulul azumi minar rusuli yana da wani hasa'is shi kadai yake da shi zai mai zance da Allah ne kalamullahi shi mai zance da Allah ne kalimullahi to wannan duka Allah ya tura shi wajen wani bawansa eh, abdan min ibadina ku min ladun na ilma haka Allah ya je wa kallahu musa halatta biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushidan abinda malamai aka yi ittifaki shine hadiru waliyi ne wasu suka ce a'a annabi ne to ni anan nake cewa kaddarama ma annabi ne in ma hadir ya zama annabi har yanzu annabi musa yana gaba da shi saboda annabi musa yana cikin manzanni uku dauko har yanzu hajir ka ce shi ma manzo ne har yanzu annabi musa yana gaba da shi saboda annabi musa yana cikin ulul azumi minar rusuli wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa na maryama ka gane dole ka hakura a daraja da kima da ɗaukaka annabi musa yana gaba da hajir amma allah ya turo annabi musa wajen hajir yana cewa halatta biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan hajir wali yana cewa masa kala inna kallan tastati mai sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubran qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra ana nabin Allah ne gashi nan waliyin Allah yana karantar da shi kuma Allah ne ya ce je wajen to mu dawo buruntu a irin tunaninka da kwakwalwarka annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga hadisin shi ma anan hmm? ga shi ma hadisin anan Allah ya aiko da eh Allah ya aiko da hadir eh? hadir ba hadir oh, sorry to say ba hadir ba waisul karni hmm? waisul karni Allah ya aiko shi zuwa ga wajen wa eh? wajen Allah yana manzo Allah yana gaya wa sahabbansa hmm, idan suka yi zamani da hmm, wai sulkarni to su zo su nemi albarkacinsa hmm, su zo su nemi tabarruki a wajen wai sulkarni. to ina jin gurin da na sa alaman ko ya fita wai sulkarni nan kuma duk malamai sun tabbatar shi tabi'i ne hmm? dukka malaman duniya sun tabbatar hmm? shi tabi'i ne amma ga shi nan hmm? yana tare da al'umman a manzo Allah ya ce saidina Abubakar din yana ciki saidina Umaru yana ciki idan suka zo eh, idan suka zo suka haɗu da wai karni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su je yayi musu addu'a hmm? ya je ya yi musu abu musa ash'ari ga shi nan hmm? khairu tabi'ina mafificin tabi'in waisul karni radiyallahu anhu waisul karni manzan Allah da kansa ne ce. yanzu kana cewa ina abubakar nashi ina umaru nashi ina usmanu nashi ina aliyu nashi wannan maziya ce wannan falala ce wanda da zo kamar maka faɗa cewa hm? zalika fadli wannan fadala ta ce utihi man asha wanzan baiwa wanda na so na ga dama to ga uwai sulkarni manzan Allah ne ya gaya wa sayyidina abubakar su sayyidina abubakar da umaru da usmanu da aliyu hm? cewa hm? إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدأ باليمن غير أم أم له قد كان به بياد فضى الله فأذهب عنه إلا موديء دينار أو درهم فمن لقيه منكم ودواكي مغانا دا صحابي فمن لقيه faman laqiyahu minkum duk wanda ya gamu da shi fal yastaghfir lakum to ya nema muku gafara to ya za ka yi da wani hadisi wai sulkarni yana daga cikin a hadisin abin da ya tabbatar shi ne lahu walidatun fafuwa biha barrun lau aksama alallahi la abarrahu yana da makamin in ya gansa da Allah sai Allah ya kubutar da rantsuwansa in ya ce wallahi tallahi yanzu nan sai an yi ruwa ko a tsakiyar rani ne sai an yi ruwa zala ya cewa sai na abubakar su sai na da umaru da usmanu kuma sun zo sun gamu da sai na umaru kuma sai na umaru ya nemi ya yi masa addu'a to ya zaka ce da wannan hadisin kuma malam mai dogon gemu an fahimci zancen to saboda haka mu je a gurguje har yanzu ga hadisai hmm? je a gurguje har yanzu ga hadisai su kuma ba san me za ka ce da su ba wanzala hmm? yana cewa sayati zamanin akhizu fi dinihi kalkabiri alal jamri lil'amili fi ajur hamsina wa fi riwayatin sab'ina kalu ya rasulallah minna au minhum kala bal minkum li'annakum tajiduna fil khairi awanan wa hum la yajiduna awanan aw kama qala wa fi riwayatin tati ayyamun للعامل فيها أجر خمسين كيل منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سألبة مرفوعا حديث يازو manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa akwai wani zamanin da zai zo masu riko da addini a wannan zamanin eh? kamar masu rike da garwashin wuta ne a hannunsu kamar haka ne manzala ya kwatanta su saboda haka manzala ya ce to a wannan lokacin mai aiki mai aiki a cikinsu hmm? fihi ajuru hamsina yana da ladan mutum hamsin ba mutum ɗaya ba mutum hamsin lada mutum hamsin kuma a ƙarshen zamani ne za su zo a cikin al'umman manzan Allah. wa fi ruwayatin kai a wata ruwaya ma na yi manzala ya ce ladan mutum saba'in shi ba wannan ba sahabi bane ba tabi bane ba tabi ta bane a karshen zamani za su zo in ji Muhammadu Rasulullahi kalu sahabai suka ce ya rasulallahi mun ji baka ce akwai waɗanda zai zamani da zai zo masu ruko da addini a wannan lokacin me yin aiki a wannan lokacin kamar mutum hamsin mutum hamsin din nan minna au minhum irinmu a cikin mu sahabbai ne ko a cikinsu ka ji buruntu abinda manzo Allah ya ce bal minkum bal ko a cikin sahabban sahabbai na a cikinku mutum ɗaya da zai ya yi riko da addini a wannan zamani tana daidai da mutum hamsin a cikinku a wata ruwaya mutum saba'in a cikinku hadisi kuma abu dawuda ya ruwaito shi da tirmizi sun ruwaici hadisin nan abu dawud da tirmidhi sun rawaita hadisin nan li'annakum tajjuna fil khairi awana saboda ku kuna tare da ni kuna samun taimako na aya yana sauka mala'iku suna dafa muku su wayancan lokacin ba su da mataimaki amma ku kuna tare da ni kuna samun taimako daga gare ni Allah ma ba zai azabtar da ku ba saboda ni ina cikinku. duk wani gudumawa daga Allah kuna samu saboda ina cikinku. amma su wancan ba su ganni ba ba su ji ni ba ka fahimci buruntu eh? a wata ruwaya din ya a tati ayyaman akwai wasu kwanaki da zai zo amili fiha mai aiki a cikin wannan kwanakin a karshen zamani ajuru hamsina ladan mutum hamsin kila sabai suka ce minna au minhum ya rasulullahi mutum hamsin din a irin mutanensu na zamanin ko a irin mutane irin na irin musa habbai min na au minhum irin mutane hamsin cikinmu ko kuma irin hamsin na cikinsu na wancan wannan karshen zamanin manzo Allah ce bal minkum irin mutane sahabbai guda hamsin a wata ruwaya ko saba'in kuma duk wani abin ba abin da ya jawo muku saboda raina annabi da kuke yi saboda ba su ba ganin kimar Allah da kimar manzansa wani ka a ciki dan Allah Allah ya ce Allah ya ina kaunan manzan Allah ya yi alfahari da ni a cikin al'ummansa duk annabawa akwai wadanda suke alfahari da su a cikin kamar yadda yanzu na faɗa ga annabi Suleiman ga abin da ya faru a zamaninsa ga annabi Musa ga shi na Allah ya hada shi da hadir ana so ka ce mun hadir ya fi shi a'a maziya ce kamar manzala da ya ce wanda ya karanta kulhu wallahu kafa uku daidai yake da wanda ya sauke alkur'ani Allah ya ba mu dare guda ɗaya, hairun min alfi shahar iya irin wayan nan ne maziya ce falala ce saboda Allah ya ɗaukaka mu Allah ya girmama mu sai me in aka ce maka idan wani ya shiga ɗari ka Allah zai gafarta wa kakanninsa da iyayensa sai me a ciki ku kawai burinku hmm? ku ɗauki al'umman manzan Allah ku kai su wuta shine burinku ku mu kuma burin mu ba mu ki duk duniya su shiga aljanna ba wannan shine bambancin mu da ku a wani hadisi manzo Allah cewa akwai wasu mutane za su zo su bayyana a karshen zamani a cikin al'umma na wayannan mutane inda zaka ce musu su dauki duk abin da suka mallaka duk abin da suka suka suke da shi na dukiya su bayar dan su yi min gani guda daya manzon Allah ya yi mana shaida da cewa za mu bayar dan mu yi wa manzon Allah kallo guda daya to buruntu ga kuma a saraba ga saraba ka ce ai halara ta yi girgiza ai ga inda halaran ta yi girgiza ga inda halara ta yi girgiza dubi wani wani dan uwanka যাই কিন্তু duk wanda kaga ya saba mana <laughs> haka ibn taymiya ya fada haka ibn bas ya fada haka eh, albani ya fada dukkan malamin suna suke tafiya <laughs> Allah yanzu wannan shi ma alu suna ne ko salafiya <laughs> yanzu dala ku dubi gemu a gurin nan Dala ku dubi gemu yanzu in ka biya wayannan gemu ba za ka saya ba za a barka a tasha a tafi ba <laughs> Idan kawai don gemu ne mutum ya tara ya zo ya gaya maka duk maganar da ka ya faɗa kawai ka yadda. <laughs> Inna lillahi raji'un. To ga kuma halara ta girgiza na biyu. <laughs> Buruntu ga halara ta girgiza a Saudiya aka yi wannan. Assalamu alaikum. Akhwani shufu hadha al-maqta' uraja'a tilkum. يشهد تاريخ الأمة عهرا وسقوطا وخزيا كالذي وصلت إليه السعودية شاهد الذي يحصل في موسم الرياض وبمناسبة عيد العهر الوطني السعودي يستقبلون فرقة تغني بآيات القرآن الكريم بصورة مبتذلة شيطانية شفتوا أحبائي هذا هو عمقنا العربي هذا هو الإسلام الذي يدعونه إخواني إذا تماهينا واسترخينا وإذا خضعنا إلى اليهود وطبعنا وياهم فستكون هذه النتيجة فأبسط ما يصنعون بديننا هو تحويل القرآن الكريم إلى أغاني راب وآيات القرآن سوف تغنى بهذه اللهجة وبهذه الطريقة الشيطانية yan uwa kun ji abin da baiwar Allah nan ta faɗa wannan shi ba abin dariya ba ne sai dai abin kuka abin kuka a saudiya aka yi a maulidin samun yancin saudiya Qur'ani ne ake rab da ita Qur'ani ne bari ku ji السلام عليكم اخواني شوفوا هذا المقطع مراجعة لكم وجمع الشمس والقمر Qur'ani ne ake rab da ita a ina a Saudiya Qur'ani ne ake rab da ita a ina buruntu ka ji wannan يقول الإنسان يوم يزين أين المفر لم يشهد تاريخ عهرا وسقوطا وخ... السلام عليكم اخواني شوفوا هذا المقطع وراجعت لكم وجل الشمس والقمر وكل انسان يوم يجد اين المطر لم يشهد تاريخ الأمة عهرا وسقوطا وخزيا كالذي وصلت إليه السعودية شاهدوا الذي يحصل في موسم الرياض وبمناسبة عيد العهر الوطني السعودي يستقبلون فرقة تغني بآيات القرآن الكريم بصورة مبتذلة شيء baka ba a ba ku fito kun yi ba zo kun tara kuna halalatar girgiza iya gurin sharri nan ita ce idon ku yake kallo duk alkhairi da aka yi akan maulidin manzon Allah ba shi kuke kallo ba sai wasu wanda kai suka je suka yi wani abin da bai dace ba kuma al'adul ita adalci almusawatu fil hukumi bainan nasi daidaita tsakanin mutane a cikin hukunci yanzu dai gashi nan ya kulun yau mai zana rap ake yi da qur'ani to yaya da halarar ta girgiza ya zai haɗu rap da alkur'ani da ayoyin Allah hmm? abba malam abba burunto kun tara gemu kuna hmm? karyata manzan Allah kuna karyata abin da ya zo a nasosin aya muna karyata abin da ya zo a hadisai birjak ku fito ku yi magana ga irin shashancin da aka yi a saudiya akwai na yi karatu akan wannan musamman bidiyoyi iri daban-daban na shashanci akwai wanda ma tsirara take a cikin saudiya tsirara take a cikin saudiya duk ba ku fito kun yi magana ba sai waɗannan da suka yi wannan shi ne a wajenku abin magana da zagi da cin mutunci ga ta nan ga ta sirara tana dauke da tuta la ilaha illallah ga ta nan ku ganta ah, kori ga babu a jikin naziri naziri riga babu a jikinta suna dauke ta tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi

amma saboda ku munafukai ne idon ku baya zuwa kan wannan abu Allah akalla mana ku fito ku ce eh a lalle kuwa akwai gurare da kyau da akwai da suka fito suka yi kuma abin da bai dace ba amma babu wannan adalcin shi yasa mu ba za mu yi muku rashin ba za mu yi muku adalci ba اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم